kawo ga labarin ya ƙayatar da ku ina fatan dai kun ba wa idanun ku abinci to abinda nake so da ku shi ku dan je kasa dan ƙasa kaɗan za ku ga alamar share ku yi mana share za ku ga kuma alamar like ku danna mana like kada ku manta ku yi subscribe tare da danna alamar ƙararrawa ta inda za mu dinga sanar da ku a duk lokacin da sabon shirin ya zo gare ku jama'a assalamu alaikum a yau muke kawo muku ci gaban littafin nan namu mai suna sarki kanzal wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta ga duk wanda yanzu ne farkon zuwansa wannan tashar tamu mai suna gidan littafi tv ya danna mana subscribing ya danna mana ƙararrawar kaɗawa kane mana comment a cikin abubuwan da muke kawo muku su kane mana liking sannan ya yi mana sharing ɗinsu zuwa abubuwa daban-daban kamar su whatsapp facebook twitter da dai sauransu yanzu za mu dunguma zuwa ci gaban wannan littafin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik yanzu zamu dunguma zuwa ci gaban wannan littafin na Abdul Aziz Sani Madakin Gini mai suna Sarki Kanzal a can bayan mun tsaya inda aka ga bakin dakaru wanda Yarima Yunus ya taho tare da su yanzu zamu cika ba, haka aka shafe kusan sa'a biyu da rabi ana tafiya sarki kanzal da jaruma sinaila ba su yi magana da junansu ba haka gimbiya jalila da yarima yunus amma duk sa'ad da ya haɗa idanu da ita sai ya ga tana yi masa wani irin murmushi nan dai ta yi masa jiya wanda ta yi masa jiya murmushi ne mai ɗauke da alamar tambaya da farko dai ya san cewa babu damar su yi soyayya tunda ta taɓa auren mahaifinsa don haka bai danganta ba murmushin na soyayya ba to wai shin murmushin mugunta ne wanda take ganin cewa ta kusan ganin bayansa ko kuwa murmushi ne mai nuna yarda da aminci amsar da yarima yunus ya kasa baiwa kansa kenan ana cikin wannan tafiya ne aka iso wani daji mai yanayi na ban tsoro saboda yana da yawan duhoyi dogayen bishiyoyi masu manyan ganyaye da kuma tarin kwazazzabai da duwatsu ko da isowar farkon dajin sai jaruma sinaila ta ɗaga hannu tana mai bayar da umarni a tsaya nan take kuwa kowa ya jalin zamun dokinsa aka yi curko-curko a lokacin da dajin ya yi tsit ba a jin sautin komai face na kukan tsuntsaye da ɗaiɗaikun dabbobin daji da ke can nesa jaruma sinaila ta dubi gabas da yamma kudu da arewa ta ƙarewa dajin kallo tsaf kawai sai ta ji ba ta yarda da shi ba jikinta ya bata cewa akwai wani mugun abu da ke shirin faruwa a cikin dajin kawai sai aka ga sunaila cikin sauri ta je wajen keken doki inda sarki kamzal take ta ce masa maza ka je ka cire alkyabbarka ka fito daga cikin keken dokin ka saje a cikin dakarunka ba tare da gardamar komai ba kuwa sarki kanzal ya bi wannan umarni sinanina ta sake duban gaba ɗaya dakarunsu ta ce kowa ya zauna cikin shiri domin a koyaushe za a iya kawo mana hari gimbiya jalila da yarima yunus suka ga sinaila ta ɗauki wannan mataki sai su ma suka gaya wa gaya wa nasu dakarun su yi shiri faruwar hakan ke da wuya kuwa sai aka ga waɗansu dakarun sumami cikin shigar baƙaƙen kaya kuma bisa dawakai ɗauke da muggan makamai sun fito ba adadi daga kowace kusurwa kai kace daga cikin ƙarƙashin ƙasa suke ɓulɓulowa komai dakewar zuciyar mutum idan ya ga tsananin yawan waɗannan dakarun dole ne ya firgita saboda ya san cewa in dai yaƙi za a yi to in dai yaƙi za a yi to tabbas za a iya shafe kwanaki ana yi kafin a ƙarar da waɗannan dakarun saboda mugun yawansu kafin cikar waɗansu 'yan daƙiƙu tuni waɗannan dakarun su maman sun yi wasu sarki kanzal ƙawanya sai gashi su sarki kanzal sun zama 'yan kaɗan tamkar an ajiye ɓera guda ɗaya a tsakiyar muzurai guda dubu ta ciki a cikin dakarun su Maman nan wani mayaki ya ratso riƙe da zabgegiyar takobi kuma fuskarsa a rufe saurayi ne matashi ma'abocin kwarjini da kikira irin ta sadaukai ko da ya iso gabar rundunar tasa sai ya jalin zamun dokinsa ya ɗaga ƙafafunsa na gaba sama yana mai yin haniniya sannan ya sauke su ya doki ƙasa ƙura ta tashi a sannan ne mahayin ya buɗe fuskarsa su sarki kanzal suka yi arba da shi ba wani ba ne, face wannan mahayin ba face yarima imran wanda aka kora daga cikin birnin yindu bisa laifin yiwa ɗaya daga cikin kuyangin marigayi sarki fyaɗe kuma sharri ne aka lankaya masa ba wani bane ya yi masa wannan sharrin ba makircin ba face gimbiya jalila duk wanda yake so ya ji ya san wane ne jarumi imran kuma wane irin makirci aka shirya mai na yiwa kuyangar mahaifinsa fyaɗe ya je ya saurari littafin karagal mulki wanda mun kawo muku shi a cikin wannan tashar tamu mai suna gidan littafi tv tun daga farko har zuwa ƙarshe ko da jalila ta haɗa idanu da ya rima imran sai zuciyarta ta buga da tsananin tsoro gaba ɗaya mutanen da ke cikin tawagar sarki kanzal sai da suka razana banda jaruma sanaila amma shi kansa sarki kanzal jikinsa ne ya kama tsima yarima imran ya dubi jaruma sinaila da gimbiya jalila ya bushe da mahaukaciyar dariya lokaci guda ya turɓune fuskarsa ya dubi sinaila da yarima yunis ya ce ku yi sani cewa tunda aka ƙala mini sharri aka kore ni daga cikin birnin hindu na zama rikakken ɗan fashi har sai da na shugabanci ƙungiyoyin 'yan fashi guda ɗari ba ɗaya ya zama na cewa na haɗa waɗannan babban runduna to yanzu zan ba ku zaɓi guda biyu idan har kuna so ku tsira da rayuwarku zaɓi na farko shine a kawo mini sarki kanzal da gimbiya jalila da ya rima yunus nan gaba a danne gabana na danne su na yi musu rankan rago ko kuma gaba ɗayanku nan na umarci dakaru su hallaka ku sannan na je na kashe iyayenku na ɗare kan karagal mulki zaɓi na biyu kuma shine sarki kanzal gimbiya jalila da yarima yunus su fito nan fili gabana su kashe kansu ko da jin wannan batu sai jaruma sinaila ta dakawa yarima imran tsawa ta ce kai yarima ƙaryarka ta sha ƙarya duk zaɓin da ka bamu ba za mu amfani da shi ɗaya ba ka sani cewa wannan tsanan wannan tsananin yawan dakarun naka bai firgita mu ba domin ba a sani ba a sanin macito sai miya ta ƙare kuma sai an gwada akan sanna ƙwarai jaruma sinela na gama faɗin haka sai ta zare ta takobinta ta sakarwa dokinta linzami ta zabure shi da gudu zuwa ciki suka zare ta takubbansu suka rufarwa sinaila baya ainin rundunonin biyu na haɗuwa aka katame da azababban yaƙi ko da aka katame da azababban yakin nan tsakanin siyarima imran da su jaruma Naila, sai karabkiyar karafa gami da ihun mazaje ya cika dodon kunne jini kuwa ya kama feshi da fallatsi a sama kawai kallon ƙurilla mutum bai iya baya iya yi ya gane ɓangaren da ke samun nasara ba saboda abin ya rintaɓe ya hautsine bayi da haddumi su sarki kanzal kuwa rugawa suka yi zuwa cikin daji suka ɓaɓɓoye a cikin duwoyi suna leƙen abin da ke faruwa daga can nesa tun sa'ad da jaruma sinaila ta kusata zuwa cikin dakarun sumamin ta hausu da sara da suka sai ta zame musu alaƙaƙai saboda duk inda ta sa gabanta sai dai ka ga maza na zubewa ƙasa tamkar ana sassaɓe a gona sai da ta shafe kusan rabin sa'a tana ɗaukar rayukan dakarun sumamin ba sassauci kuma babu alamar gajiya ko da dakarun sumamin suka ga jaruma sinaila tana yi musu wannan mummunar ɓarnar sai aka samu wani zakakwarin barde daga cikinsu yadda ko tsalle a sama ya doki dokinta da mashi a ciki take dokin ya yi haniniya ya yi wuntsilar da sinaila ko da ta ga za ta faɗo ƙasa sai ta wurƙila jikinta ta kai wa wannan badikarin naushi da kafar ta guda badikarin ya yi sama ya dira a kan badakarin da ya soke shi dokin nan take ta taka masa takobinta a tsakiyar cikinsa ya durƙushe ƙasa matacce ai sai dakaru sama da ɗari suka kawo mata kawo mata suka da masu da masu lokaci guda amma sai ta yi tsalle sama suka soki junansu nan fa ta rinka shawagi a saman dakarun tamkar ta kasance tsuntsuwa mai fikafiki, ta ci gaba da girbar kawunansu yarima imran ya kutsa cikin dakarun sarki kanzal yana saransu kuma sai da ɗa nutsawa yake kawowa yake yi ya ga inda sarki kanzal yake ko inda gimbiya jalila take ko ya riske su ya hallaka su amma sai ya ratsa ya ratsa inda suke al'amarin da ya fusata shi kenan ya ƙara zage dantse wajen kutsawa cikin dakarun nasu yana yaƙi yana waigin-waige da dube-dube kuma yana yin mummunar ɓarna domin kuwa kashe dakarun yake tamkar ana karkaɗo busassun ganyayyaki daga kan bishiya a wannan lokacin shi ma sarki kanzali yana tun wani ɓangare daban yaya yana yaƙi kuma ya rufe fuskarsa idanunsa kaɗai ake gani kuma gashi shigar dakarunsa ne a jikinsa don haka babu wanda ya shaida shi shi ma duk inda ya durfafa zubar da mazaje yake yi ana cikin haka ne sarki kanzal ya hango irin barnar da ya rima imran ke yi wa jama'arsa kuma ya tuna cewa shi fa dakarunsa ba su da yawa in ba don ma sun hada da dakarun gimbiya jalila da na yarima yunus ba da tuni yanzu an gama karar da dakarun nasa tabbas dakarun gimbiya jalila sun cika zakwakware kuma abin tsoro domin tun da aka fara wannan masifaffen yakin ba a kashe koda mutum ɗaya daga cikinsu ba saboda tsabar iya yakinsu da masifaffen nacinsu da juriya ita kan da sinaila ta ga irin namijin ƙoƙarin da dakarun jalila ke yi sai da ta sha jinin jikinta ta gane cewa in dai za a yi fito na fito ita da su sai ta yi da gaske don haka duk sa'ad da suka juyo da nufin su kawo wasu sarki kanzal hari za a sha barna kuma za a sha bakwar wahala kuma za a iya asarar dakarun tsaro duk wannan dadewa da aka yi ana gumurzu sai ya zama na cewa kamar ƙaro dakarun yarima imran ake yi duk da cewa ana ana fa kashe su kai kaci ce matattun ne suke tashi ko da ganin wannan al'amari sai hankalin jaruma sinaila ya zuma. saboda ta san cewa su fa ba su da yawa kuma idan aka ci gaba da yin yakin a haka za a iya karar da gaba ɗaya dakarun tunda sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi nan fa ta fara tunanin dabarar da za ta yi tana cikin haka ne ta hango rima imran yana ci gaba da gargazar dakarunsu a lokaci guda inda ya kai sara sai ta ga sama da dakaru mutum goma sun zube ƙasa matattu nan take sinaila ta fusata ainin ta yunkura da nufin daka tsalle sama ta rinka daka kawunan mutane da gudu ta nufi inda imran yake amma sai ta ga dakarun sumamin sama da dubu uku sun afko mata gaba ɗayansu sun hauta da sara da suka ta ko'ina domin su hana ta zuwa inda ya rima imran ɗin yake ashe dama tuntuni yarima imran ya sanar da dakarunsa cewa ba su da abin shakka face jaruma da take tsoron lafiyar sarki kanzal har hoton siffar jikinta da yanayin shigarta da yaƙi ya sa aka zana musu suka gani domin su gane ta bisa wannan dalili ne dakarun suka rinka yi mata rubdugu suna yanyame ta in banda sunaila tana da tsananin jarumta kuma da zafin nama na gaban kwatance da tuni dakarun sun hallaka ta babban abin da ya ƙara zuma hankalinta hankalin jaruma sinaila shine bata hango sarki kanzal ba tunda aka fara wannan yakin duk da ta san cewa abu ne mawuyaci makiya su shaida shi tunda ya saje a cikin dakarinsa, kuma ta san cewa shi ma yanzu gwarzon jarumi ne sai da ta ji gwara sai da ta ji gwara a ce baya cikin filin da ake yin wannan yakin abu na biyu kuma da ya ɗaure mata kai shine gaba ɗaya sihirin tsafinta ya ƙiye tasiri akan waɗannan dakarun na yarima imran yarima imran na cikin ragargazar dakarun sarki kanzal kuma yana ta neman sa ruwa a jallo sai kawai ya ji an daki ƙirjinsa da wani irin gagarumin ƙarfi saboda ƙarfin dukan sai da ya yi tsalle sama da baya ya faɗo a kan dakarunsa suka zube ƙasa shi da su cikin hanzari da fusata yarima imran ya miƙe tsaye zumbur domin ya ga jarumin da ya yi masu wannan wawan bugun a ƙirji ko da ya arba da shi kuma sai ya cika da tsananin mamaki ba wani bane face gimbiya jalila tana tsaye a gabansa riƙe da waɗansu gajerun takubba guda biyu ta ɗaure ƙugunta da ɗamara kuma ta tufke gashin kanta ta ɗaure shi a gadon bayanta ta yi tsayuwa irin ta manyan jarumai ganin gagarumar jarumtakar da ta yi da ta yi ne ta yi wa imran duka ɗaya ya faɗi ƙasa ta sa gaba ɗaya filin yaƙin ya tsaya cak aka daina yaƙin aka zuba mata idanu hatta jaruma sinaila da yarima kamzal mamaki ne ya turnike su suka tsaya suna kallonta don babu wanda ya taɓa zaton cewa ma za ta iya riƙe takobi bare ma har ta iya yaƙi sai ga shi ma ashe tana da gagarumin ƙarfi na ban al'ajabi nan fa aka fara kallon kallo tsakanin gimbiya jalila da yarima imran tana yi masa murmushin mugunta ko da yarima yunus ya ga irin wannan murmushin da jalila take yi wa imran sai ya tuno da cewa irinsa ne sak shi ma ta yi masa sa'ad da suka yi kicibis za su shiga taron gaggawa a fada take ya gane cewa lallai murmushin na tsananin mugunta ne da ƙiyayya a wannan lokacin duk jikin yarima yunus ya yi kace-kace da jini dakarun sumamin da ya kashe domin kuwa shi ma ya taka babbar rawa a yakin cikin tsananin fushi da ƙunar rai yarima imran ya daka wa gimbiya jalila tsawa ya ce ke tsawuwar munafuka wacce take son ganin bayan 'ya'yan gidanmu duka domin ki mallaki garagarmu ta mulki to ki sani cewa yau ranar tonan asirinki asirinki ce tonan asirinki ce ke ce kika kashe sauran 'yan uwanmu mutum biyar yanzu kuma so kike ki karasa kashe mu ukun da muka rage kin kashe miciji ne baki sare kansa ba tun da na a raye kuma gashi yau kin kawo kanki zuwa mahallina na rantse da tarajar uwa uwata yau ba za ki fita ba daga cikin wannan dajin a raye ba face na sare kanki na yi gutsu-gutsu da sauran sassan jikinki kafin ya rima imran ya gama rufe bakinsa tuni jalila ta tari numfashinsa tana mai daka masa tsawa ta ce kai sha sha sha wanda bai san komai ba shin kana da shaida ko tabbacin da zai nuna cewa ni ce na kashe ragowar 'yan uwanku su biyar ko da jin wannan tambaya sai idanun yarima imran suka zazzaro ya ratsa ya rasa abin da zai cewa gimbiya dalila ta ci gaba da cewa kai kuwa yanzu gashi a zahiri kowa ya ga ka zo da miliyoyin dakaru domin ka kashe ɗan uwanka sarki kanzal ka dane ka ragal mulkinsa kaga kenan laifinka ya tabbatar kuma dole ne ka fuskanci hukunci ka sani cewa ni murucin kan dutse ce ban fito ba sai da na shirya kafin na auri mahaifinku na san irin kishin da ke tsakanin ‘ya'yansa a kan karagal mulki na san yadda iyayenku mata suka yi ta yunkurin kashe junansu da ‘ya'yansu ni mahaukaciya ina ce zan shigo gidan naku a haka na shigo fakan yau ba tare da na yi gagarumin shiri ba tun da dai haka hukuncin kisa ya tabbata a kanka yanzu nan kuwa zan kashe ka a gaban ɗan uwanka sarki kanzal ko da gama faɗin haka sai gimbiya dalila ta daka tsalle sama daga inda take tsaye ta kawo wa yarima imran wawan sara da takobinta biyu cikin baƙin zafin nama yarima imran ya sunkuya domin ya kauce saran amma duk da haka sai da kaifin takobinta ya zabtare wani ɓangare na gashin kansa aikuwa sai ya taso a fusace suka rugunsume da masifaffen yaƙi a lokacin da gaba ɗaya mutanen da ke filin yakin suka zama 'yan kallo suka zuba musu na mujiya nan fayari imran da gimbiya jalila suka wanzu suna kai wa junansu sara da suka a cikin tsananin jarumtaka da ƙwarewa da zafin nama ana, ana fara wannan gumurzu ne jaruma sinaila da ta wa jalila idanu tana nazarin yanayin yakinta kuwa sai ta kamu da tsananin mamaki domin gani ta yi salon yaƙi iri ɗaya ne da nata al'amarin da ya dugunzuma hankalinta kenan ta ce a ranta yanzu jalila tana da irin wannan ƙarfin damtse da iya yaƙi amma ta tsaya tana yaƙin sunkoro da 'ya'yan sarki alhalin idan ta so za ta iya hallaka su gaba ɗaya ko da aka shafe rabin sa'a cir suna wannan bakin artabu ba tare da jalila ko jarumi imran ba ɗayansu ya samu nasarar ko da lakutar jikin ɗaya ba sai jaruma jalila ta fusata ta sauya salo ta hada da kai naushi da bugu sai kuwa nan take labari ya sha bambam domin sai gani aka yi ta gabzawa yarima imran wani wawan naushi da kafarta a fuska saboda karfin naushin sai da jarumi imran ya yi juyi sau uku a tsaye kafin ya nutsu ta dankara masa sara a kirji take naman kirjinsa naman kirjin nasa ya dare jini ya feshi ya yi baya taga-taga zai faɗi ƙasa kafin ya durƙushe ta sake daka tsalle sama za ta luma masa takobi a cikinsa amma sai kawai ta ga jaruma sinaila tsulum a gabanta ta tare takobin nata da hannunta takobin ta tsaya cak ba tare da ta haɗu da hannun na sunaila ba damar da dakarun sumaman suka samu kenan suka yi wur suka ɗauke yarima imran magashiyan suka ɗora shi akan doki suka tsere da gudu bisa dawakansu daga cikin filin yakin suka nausa cikin daji ko da ganin abin da ya faru sai gimbiya jalila ta dubi sunaila cikin alamun tsananin fushi ta ce saboda mai zaki ceci rayuwar ɗa ta ɗan ta'adda wanda ya yi yunkurin kashe sarkinmu ko kuwa baki ba ganin abin da ya yi ne ko da jin wannan tambaya sai sinaila ta yi murmushi ta kaɗe takobin jalila daga kan tafin hannunta ta dube ta ta ce ba ki da ikon yanke hukunci yanke hukuncin kisa a kan ɗan sarki da hannunki dole sai dai sarki ne zai sa a yi masa hukunci da ya dace da shi ko da jin haka sai jalila ta yi tsaki sannan ta mayar da takobinta cikin kufi ta juya ta koma inda dokin ta yake ta kama shi tawo a daidai wannan lokacin ne sarki kanzal ya hango yarima yunus yana ɗingishi sakamakon wani rauni da ke saman gwiwar kafarsa ta dama take yarima kanzal ya ruga gare shi ya taimaka masa ya riƙo shi yana mai tallafo ƙugunsa gami da ɗora hannunsa guda a kan kafaɗarsa ya kai shi kan wani dutse ya zaunar da shi a wannan lokacin tuni an fara kwashe gawarwakin dakarun da suka mutu ana haƙa kaburruka da za a binne su dakarun da suka sami raunuka kuwa ana sa musu magani ana ɗinke musu manyan raunukan take sarki ya kirawo wani likita ya karbi magani a hannunsa ya shiga gyara ciwon yarima yunus da kansa al'amarin da ya yi matuƙar baiwa yarima yunus da kowa mamaki kenan a wajen hatta gimbiya jalila da jaruma sanaila zuba idanu suka yi kawai suna kallon sarki da yarima yunus cikin mamaki bayan sarki kanzal ya gama sa wa ɗan uwansa magani a kan rauninsa sai ya miƙe tsaye ya juya da nufin ya tafi zuwa inda ya hango ana kafa masa tanti saboda dole ne ya yada zango a wannan wuri domin ya huta tunda an ji jiki sosai kuma an jigata kawai sai sarki kanzal ya ji yarima yunus ya ruko hannunsa ko da ganin haka sai sinaila da waɗansu dakarun na sarki suka zare takubbansu suka yunkuro za su yi kan yarima yunus amma sai sarki kanzal ya yi musu inkiya da su dakata Sarki Kanzal ya juyo ya dubi Yarima Yunus ya ce, Me ya sa ka riƙen hannu? Ko da jin wannan tambaya sai Yarima Yunus ya yi ajiyar zuciya cikin alamun karayar zuciya ya ce, Ya kai ɗan uwana, ka yi sani cewa tun muna yara ƙanana aka cusa mana ƙiyayyar juna, ko sau ɗaya kai ba ka taɓa yunƙurin cutar da ni ba. amma ni na yi yunƙurin kashe ka sau ba adadi ko batar ko bata ko baƙar magana baka taɓa gaya mini ba bare zagi da duka saboda me kai ba za ka maida mini da martanin ƙiyayyar da na yi maka ba akan wani dalili za ka shiga damuwa don na samu rauni a jikina a zatona za ka iya sa wuƙa ka ka birma mini a cikina ko kuma idan ka ga an danne ni za a yanka za a yanka ni ka kawar da kanka sa'ad da yarima yunis ya zo nan a zancensa sai sarki Kanzil ya yi murmushi sannan ya koma ya zauna kusa da shi ya ce ya kai ɗan uwana ka yi sani cewa ba ni da wani babban buri wanda ya fi na samu zaman lafiya gami da ƙaunar juna a tsakanina da ku ragowar 'yan uwana kafin ajali na ya riske ni inda kuka inda da kuka kula a ɗazu gimbiya jalila ta samu damar kashe yarima imran amma sai sunaila ta hana ta ni ne na ba ta umarnin cewa duk sa'ad da ta ga ɗaya daga cikinku ya shiga wani hali ta ceci rayuwarsa ba na son na rasa ku na rasa ɗayanku saboda ku ne kaɗai kuka rage ‘yan uwana a duniya idan na rasa ku ba ni da wanda zai maye gurbinku tunda ku ne jini na, babu yadda za a yi mutum ya sau ya uwa ko da ko iyaye amma yana ya sauya dan uwa ko yan ko iyaye amma yana iya sauya mata ko aboki duk irin tsananin ƙiyayyar da kake tsakaninmu ba mu isa mu iya sauya ƙaddarar da ta haɗa mu ba ko da sarki kanzal ya zo nan a ya zo nan sai idanunsa suka ciko da ƙwalla yana ɗago da kansa sai ya ga ashe tuni idanun yarima yunus sun yi sharkab da hawaye nan take yarima yunus ya durƙusa a ƙasa bisa gwiwoyinsa a gaban sarki kanzal ya fashe da kuka yana mai tuba gami da neman gafararsa al'amarin da ya baiwa kowa mamaki kenan a wajen ita ko gimbiya jalila sai ta kamu da tsananin baƙin ciki bisa ganin yadda waɗannan 'yan uwa biyu suka samu fahimtar juna cikin hanzari sarki kanzal ya kama kafaɗin yarima yunus ya tashe shi tsaye ya rungume shi duk su biyun suka fashe da kukan farin ciki a lokacin da yarima yunus ya ci gaba da cewa hakika yau na yi nadama bisa tafarkin da iyayenmu suka ɗora mu a kansa saboda kawai mu mallaki karagal mulki lokacin da gimbiya dalila ta sarki kamzal da yarima yunus a cikin wannan ɗimbin farin cikin kuma ta ga ba za ta iya ci gaba da kallon su ba saboda takaici kuma ta inda take tsaye ta nufi cikin dakarunta ta shiga dudduba su tana ganin raunukan da ke jikinsu a lokacin da wani likitanta mai suna hamin ke yi musu magani wane irin mataki gimbiya jalila za ta ɗauka a kan shiryawar sarki kanzal da yarima yunus sun jarumi imran sun haƙura ba za su kawo wasu su ƙara kawo wasu jarumi kanzal hari ba a wannan wajen da suka yada zango ba ko kuwa zai sa dakaransa su kawo musu hari ku biyo mu a ci gaban wannan littafin na sarki kanzal domin ku ji ƙarshen wannan labari Allah kai dubin dubin salati ga shugaba ja gaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malamanmu da waliyanmu da shewunanmu Allah ka saka wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mafificin alkhairi bisa jajircewa da bajinta da suka yi wajen su ga addinin musulunci ya zo gare mu Allah ka saka wa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mafificin addinin mafificin alkhairin da ya fi kowanne da ɗaukaka daraja da wadata wadda baka taɓa bawa wani mahaluki ba ba ga shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ka saka masa da alkhairi allah ka bar mu da ƙaunar annabi Allah ka kashe mu muna son annabi Allah ka sa mu ziyarci annabi Allah ka biya mana mu na alkhairi Allah ka shirya mu Allah ka yafe mana mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik mun gode sai an jima jama'a assalamu alaikum yaya ya hau galaba ya ƙaitar da ku ina fatan dai kun ba wa idanun ku abinci to abinda nake so da ku shi ku dan je ƙasa dan ƙasa kaɗan za ku ga alamar share ku yi mana share, za ku ga kuma alamar like ku danna mana like kada ku manta ku yi subscribe tare da danna alamar ƙararrawa ta inda za mu dinga sanar da ku a duk lokacin da sabon shirin ya zo gare ku